fa e ka san da muke da bashi gwata Ah! ya girma irin nasa ne ya za a gari a garin nan mutum mai gayya ya za a gari a unguwan nan kai fa babba sai Allah ya na mun wayo sai Allah isa babba sai Allah isa haba babba ya za a gari babba babba sai Allah aika shi ya za a ya yara